ya yi man ciki so guda ko ko so biyu a so uku to na farko ya an kai ya. na farkon daga ni har shi dai babu wanda ya san akwai shi sai da ya yi wata bakwai mm. sai ya gano ya ce a barar da ya min alkawarin zai aure ne mm. bayan an zubar to na tafi ne na ga likita sai an ka zubar yana wata bakwai eh na biyu na biyu shi yana wata uku ne an ka zubar da shi ya to na uku suna na aisha a shekarun kina shekara ta ashirin ke asalin ina ce jihar birnin magaji a karamar hukumar mulkin birnin magaji ko ga kikin zo ofishin kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke gusau jihar zamfara ni ke tafi da kiya na kawo saurayi saurayina ne da ya yaudare ni akan ya yi amfani da ni cewa zai aure ni sai kuma daga baya ya ce ya fasa gaskiya ban san iyaka ba baki san iyakan mi ba haduwar da mun kai da shi a ina kuka haɗu da shi saurayin naki a ɗakinsa a ɗakinsa shi wuri wani kasuwanci kun ka haɗu ko kuma ka haya kun ka haɗu da shi ya a'a malami na ne na islamiyya shi ya maki ne ya yi amfani da ne a tun yaushe fara amfani da kiya tun yaushe fara amfani da kiya tun ina da shekara goma sha hudu sha hudu yan shekara na annan na shekara shida na fahimce ki eh. to da mikin ka fara ba shi kanki ya ce yana son ki ne da sunan aure ki ko kuma ya eh, ya ce yana suna ne sai kuma rashin lafiya ta kama shi na tafi ganin shi hmm. to da na je ne sai abun ya faru ok lokacin da abun ya fara faruwa ke nan eh. bai da lahiya kin ka so shi daki ne eh na je ganin sa gidansu ko kuma dai wani wuri gidansu to me haɗi miki kahin ki ba shi kanki da farko dai na je tare da ƙawayena ne bayan na koma gida sai ya kira ni ga waya yake cewa ya zata ni kaɗai zan zo sai na ce to yanzu dare ya yi ya bari sai zuwa gobe to bayan na koma ne sai kuma ya yi amfani da ni to akwai wani roman da ya ɗanɗana maki ga baki wanda ya sakin ka amince da shi ko kore eh ya ce zai aure ni to ko akwai akwai akwai wani abu da ya taba shiga cikin tun lokacin da fara kusanta ki har zuwa yau eh ya yi man ciki so guda ko ko so biyu a so uku to na farko ya an kai shi ya na farkon daga ni har shi dai babu wanda ya san akwai shi sai da ya yi wata bakwai mm. sai ya gano ya ce a barar da ya min alkawarin zai aure ne mm. bayan an zubar to na tafi ne na ga likita sai an ka zubar yana wata bakwai eh. na biyu ba na biyu shi yana wata uku ne an ka zubar da shiya eh. to na uku ɗauka shi kuma ya shiga na wata na hudu ne shi ma an zubar da shi a eh. a ina an ka zubar da cikin asibiti wacce jiha ko wacce karamar kowa. zamfara ne eh zamfara ne to duk mutum guda zubar da shi ko kuma daban-daban eh don mutum guda to ke lokacin da za a zubar da cikin baki jana uba. Hmm? na ji ki ji tsoron kila ki rasa kai rai ba ko kuma kila wani abu haka na sosai don yan an kafaran ma kamin kuma mu kara haduwa da shi ina mai magana a kan cewa mu ba haka saboda ni yanzu na tsoro saboda akwai zahi sai ya ce to ba damuwa sai kuma daga baya kuma sai mu kara haduwa a gidanku an taba sani a'a har yanzu ba sani ba har yanzu to yanzu ya an kai daga can garin ku kin ka zo nan labari kin ka jina ga kungiya ko kuma mi eh to yanzu a tun da ya alƙawarin zai aure ki wani abu ne ya canza ko kuma ya eh bayan ya yi amma alkawari zai aure ne to sai daga baya ne gidanmu ana son a yi biki na kana azumin ga na yi masa magana ne sai yake cewa yanzu bai da aiki na yi nuna mashi ina iya rayuwa da shi kowane irin hali daga ƙarshe da ya ce bai ma auren nawa to me kin ka ce bai auren naki na shiga tashin hankali sosai to ga kin zo a wannan kungiya me kike so su maki ina son ya aure ni ne saboda saboda tun farko shi na sani ina tunanin ba zan iya rayuwa aure da wani ba in ba shi ba Thank you. daɗi ka tara mutane na ganin ka zo garin yamai kiran tiktok naka ne mun gode Allah saka maka da alheri Allah biya ka hididin madara mun gode godiya muke tiktok namu ne tiktok namu ne mu da yan naka ne tiktok tiktok namu ne mu da yan Nijar godiya muke godiya muke Allah biya me madara jikirin madara same ku da